أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي بهاك السلام عليكم ورحمة الله barkamu da wannan maraice na laraba sha hudu ga watan rajab a shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da takwas hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha biyu ga watan hudu a shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin riyadu salihin a masallacin abdurrahman ibn auf da ke kofar wambai a garin kano yau za mu tashi darasi na ɗari da ashirin da biyu daidai in ba a manta ba makon da ya wuce mun cike da ƙarshen babin da yake magana akan falalar iyamu lailatul qadri cikin kitabul fada'il yau za mu tashi babi na talatin da shida babu fadli siwaki wa khisalil fitrati haka ne malai ce babun wannan babi kenan fadlu siwaki bayani akan falalar aswaki wa khisalul fitrati da kuma ɗabi'u na addini abubuwan da addini ya yi umarni da a yi su don a samu cika da kamala da tsarkaka hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari biyu da takwas an abi huraira ta radiyallahu anhu daga abu huraira Allah ya ƙara masa yadda anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama qal hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce laula an ashuqqa ala ummati aw ala nasi ba da ban kada in tsananta wa al'ummata ba ko kada in tsananta wa mutane lafazin aw ala nasi shakkun minar rawi mai ruwaya yayi shakka shin annabi caye ala ummati ko caye ala nasi to saboda amana ta ilimi sai a kawo duka zancen guda biyu in kana kokwanton ca akai taho ko ca akai yaka sai ka ce yace taho ko yace yaka amma dai da taho da ya ka duk ma'anar su ɗaya ce ummati a khasu wan nasu a ammu idan aka ce ummati al'ummata to wannan ya keɓanci iya waɗanda suka amsa masa ana nufin ummatul ijaba amma idan aka ce alan nasi ana nufin akan mutane to mutane anan zai iya ɗaukan waɗanda suka amsa zai iya ɗaukan wanda ba su amsa ba tare da cewa waɗanda suka amsa su suka fi amfanuwa domin su ne waɗanda saƙon ya shiga jikinsu ya ratsa jininsu da tsokarsu kuma suka yi imani amma asali manzancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an turo shi ne ga mutane baki daya qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an an gane ko da haka annabi ce ba dan ba kada in tsananta wa al'ummata ko kuma kada in tsananta wa mutane la amartuhum bisiwak da na umarce su umarni na wajibi da yin aswaki ma a kulli salatin a tare da kowace sallah ma'ana duk lokacin da mutum zai yi sallah ya zama ya yi aswaki da an sanya hakan ya zama wajibi to amma idan aka sanya hakan ya zama wajibi mutane za su shiga kunci da tsanani an gane ko to ita kuma ka'ida ta addinin musulunci kullum shine sauƙaƙawa yassiru wa la tu'assiru yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum usra وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا da haka malamai suka ce wannan yana daga cikin khasiyat abubuwan da shari'ar musulunci take banta da su akan sauran shari'o'i shine rafa'ul haraj ɗauke kunci da sauƙaƙawa mutane wannan yana daga cikin ƙololuwar manufa ta shari'ar musulunci wannan shine dalilin da yasa Allah ya saukar da littafi ya aiko da annabawa kuma yasa ake wa'azi ake faɗakarwa domin idan aka bar mutane su a karan kansu za su jefa kansu da kansu cikin tsanani ko wasu su jefa su yanzu da yawa za ka ga waɗanda suka saki hanya ta daidai suka kama hanyoyi na son zuciya ko ma waɗanda ba musulmi ba ba komai suke ɗawainiya da shi ba sai wahala da ƙunci ko suka sa kansu ko aka sa su wani a hana shi shiga inuwa akwai addinin fa da ba a shiga inuwa wani a hana shi cin nama wani a hana shi sa kaya masu kyau wani ya ce shi ba zai yi aure ba wani ya ce shi ba zai yi bacci ba kowa ya ta'azabtar da kansa ko shaidanin sai ya ta'azabtar da shi da haka ubangiji subhanahu wataala bai yadda da wannan ba a shari'ar musulunci sauƙaƙawa ne a shari'ar musulunci babu haramci sai abin da zai cutar wanda Allah da manzansa suka haramta kuma duk abin da zai haifar da kunci da tsanani kullum abin da addinin musulunci yake kokari shine ya sauƙaƙawa mutane an gane ko daga nan malaman usulul fiqh suka fitar da wata ka'ida al mashaqqa tajlibu at taysira al mashaqqa tajlibu at taysira ma'ana duk inda tsanani yayi tsanani sai a samu sauki in ana tsoron za a shiga tsanani sai a samu sauki wannan shine ka'ida ta addinin musulunci da haka manzo Allah ya ce ba dan bakar in tsananta wa al'umma ta ko in tsananta wa mutane to da na sa su rinka yin aswaki a yayin kowace sallah to sai malamai suka ce nan da bai umarci a rinka yin aswaki a yayin kowace sallah ba ana nufin umarni na wajibi amma hakan bai hana ba kuma idan kai kaga za ka iya duk lokacin da za a yi sallah kuma kai ka. ko a wajen alwala ko sai bayan an gama kada qamati salatu kada qamati salah kalliman ya juya ya ce Allahu akbar kuma ka fito da aswakin ka kai ya tabbata annabi yana yin aswaki a daidai wannan gaba sahabbai suna yi amma dan baka yi ba ba za a ce sallar ka bata yi ba abin da ya sa ba a ce a rinka yi ba dan kada a ƙara mana wani tsanani ko a ƙara mana wani wajabci akan wajibi in wajibi ya haɗu da wajibi ya haɗu da wajibi duk a lokaci guda ɗaya kuma sai tsanani ya fito wannan yana nuna falalar aswaki kuma musamman a gab da yin sallah muttafaqun alaihi imamul bukhari da imam muslim suka rawaito da wannan suka fitar da wannan hadisi hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari biyu da tara Wa'an an huzaifa ta radiyallahu an an karɓo daga huzaifa ibn al Allah ya ƙara masa yadda kala ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idza kama min al-layl in ya tashi a wani yanki na dare ya shu sufahu bis siwaki yana dirje bakinsa da aswaki ma'ana yana daga cikin wajajen da ya tabbata annabi yana aswaki bayan ya tashi daga bacci a can mun karanta hadisan yin aswaki gab da sallah ko to kuma da bayan tashi daga bacci musamman baccin dare galibi baccin dare ya fi nauyi galibi a baccin dare baki ya fi canjawa mutum ya yi miyan bacci bakinsa ya canja ya rinka fitar da wani hamami to a wannan lokaci yana tashi sai yayi aswaki mazala yana tashi daga bacci abin da yake yi shine fara yin aswaki tare da cewa shi fa annabi bakinsa baya canjawa irin yadda nawa ko naka ko namu yake canjawa amma me yasa yake yi dan ni da kai ya koya mana kuma domin shi kansa an umarce shi da yayi mai kyau ya kara da me wanka nurun ala nur to in ko manzo Allah duk da tsarkin halittarsa da tsarkin ɗabi'arsa da tsarki da Allah subhanahu wata'ala ya masa na karramawa domin da rai da bayan ba rai shi yake yi sallallahu alaihi wasallam ba abin da ke canjawa a jikinsa amma tare da haka yana aswaki to kaga min babu aula wanda ba irinsa ba wanda bakinsa yake canjawa shi kuma ya rinka yin aswaki malamai suka ce baya hana ko da baccin rana idan mutum ya ga bakinsa ya canja in ya tashi ya yi aswaki kai ko ba bacci kai ba domin akwai halayen da bakin dan adam yake canjawa nan da nan yawan magana yana sa baki ya canja yanzu ne ya fara wari yin shiru mai tsawo yana sa baki ya canja ya fara wari to da irin wannan lokutan annabi sallallahu alaihi wasallam yakan kula yayi aswaki dan ya koya wa al'ummarsa to haka nan bayan tashi daga bacci muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka fitar da hadisi mala yace ash-shaws abinda ake nufi da ash-shaws shine addalk dirjewa gogewa tare da kaiwa matuƙa hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari biyu da goma wa na aisha ta radiyallahu anha qalat daga da na aisha uwar mumini Allah ya ƙara mata yadda ta ce kunna nu'iddu li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama siwakahu wa tuhurahu mu mun kasance matayen manzon Allah sallallahu alaihi in ji Aisha nu'iddu muna tattali da shiryawa da kintsawa annabi sallallahu alaihi wasallam siwakahu aswakinsa mana kowace mai girki ranar da annabi zai kwana a ɗakinta to abin da take tanadar masa da farko aswakinsa kusa kusa da shi ta tsabtace masa ta aje masa shi domin ta san zai buƙaci kayansa a kusa wa tsuhurahu hakanan butarsa ta alwala da ruwan alwalar a ciki sukan tattala su ajiye idan ranar girkin ki ne to kin san wannan shine farkon abin da annabi yake bukata sai ki maza ki tanada sai ki maza ki aje a kusa da ke an gane ko to da haka wannan shine abin da nana Aisha take faɗa mana tace fa yab'athu Allahu ma sha'a ay yab'athu min al-layl sai Allah ya farkar da shi gwargwadon yadda ya so ya farkar da shi daga cikin dare idan annabi ya kwanta yayi bacci cikin dare ya tashi to daman wacce ya kwana ɗakin ta cikin matansa uwayen muminai ta tattalan masa asuwakinsa da butarsa ta alwala yana tashi fa ya tasawwaf sai ya yi asuwaki wa ya tawadda ya yi alwala wa yusalli kuma ya salla. sallah alhadisu rawahu muslim wannan hadisi yana cikin sahih muslim me wannan yake nunawa dai tabbatar cewa annabi yana asuwaki cikin dare in ya tashi daga bacci me wannan yake nunawa irin yadda matayen annabi suke kula da bukatun mai gidansu wanda wannan abin a yaba musu ne kowace mace ma haka ya kamata ta kula da bukatun mai gidanta ba mijinki ya zo abin da kika san yana sa a kusa kusa ba ke ko in kula wai an mun tsini kakkausa hankalinki ba a can yake ba ina asuwaki na ai ban san ma ina ka jefa shi ba mai gidan shi zai nemi asuwakin ya aje wata ma kai ka ajiye kayanka amma ita za ta birkice ko ita za ta bari yara su ɗauka su yi wasa da shi mai gida ya shirya zai tafi wajen aiki amma warin takalminsa an nema an rasa ta bari yara sun ɗauka sun tafi da shi wasa takalmin mai gida yana makota to ita aikin mai take a gida wannan ai ballagaza ce tana da buƙatar a je a yi mata karatun aure karatun wanke gaja to da haka matayen annabi anan suna koyar da sauran mata ne matuƙar kin san abin da mai gidanki yake buƙata kusa kusa to ki masa kaffa kaffa da kayansa rigarsa ce da ya cire a tanada a tsabtace ta a mayar da karin guga a ninke a mai da ita wajen ajiya a ajiye amma sai ka je ka tarar yadda ka bar riga haka ka dawo ka tarar da ita ko zaman me take a gidan wallahu ta'ala a'la wa a'lam ita bata gyara nata ba ballanta za ta gyara namijinta da haka iyaye mata ya kamata su shiga taitayin su su san menene amfanin zaman su a gida yanzu ke in mijinki ya fita ko ana ha maza ha mata sai ya kawo in bai kawo ba bala'i ke kuma kina gida ba za ki naki aikin ba shi ya je nasa ke ba za ki naki ba kaga wannan ba daidai bane ba duk abin da ya shafi kula da gida haƙƙin ki ne duk abin da ya shafi buƙatun miji ki ne kula da makwancinsa kula da abincinsa kula da makewayi tsafta kula da wajen girki duk a tsaftace wannan kar a zo a samu ban ɗakin ki akwai kwantan kashi na yara kin aje kina jiran sai ya taru sai ki hada kaga wannan sakarci mai gida ya dawo yana ta jin yunwa waya lokacin zaki dora abinci kin ga dole in kin kula shi in ya zage ki ko ya kai miki duka waye takala ke kika takala bature yace hungry person uh, is an angry a hungry person is an angry man ma'ana mutumin da yake jin yunwa to dan ai faɗa da shi a kusa yake zuciyarsa anan take ba a tankawa wanda yake jin yunwa farkon abin da zaka fara rarrashin sa da shi ba shi abinci to da kamata ba sa kula da wannan sai ta zo ta ce ya cika faɗa to dan yana jin yunwa dan me ba zai faɗa ba ai sauki akai ma bai kai duka ba ya tsaya a faɗa yana jin bacci kin ba yara suna ta tumurmusu suna ta wasa ki san yadda za ki killace 'ya'yanki lokacin da mai gidanki yake son ya bacci ki san yadda za ki tanadi abincin mai gidanki ki kiyaye cikinsa to wannan sai ba ki damar ki samu mallakarsa ki samu kwanciyar hankalinsa kuma ya fahimce ki ki fahimce shi to da haka mata yan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da kula da wannan matukar kula kwarai da gaske suna tanadar masa duk abin da suka san yana bukata a kusa da shi da aka suka ce idan annabi ya farka da dare yi alwala sannan kuma ya aswaki ya yi alwala sannan ya sallah hadisi mai lamba ta dubu da da biyu sha 1211 wa ana anas radiyallahu anhu qal daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce akthartu akthartu alaikum fis siwaki na yawaita muku magana game da aswaki ma'ana ba ɗaya ba ba biyu ba na jakunan ku akan aswaki da haka karku ci da shi annabi yake gaya wa sahabbai da dukkan al'umma baki daya aktsartu alaikum fi siwak sai kaga mutum an zo sallar asuba yana ta warin baki wai takamarsa ya tashi daga bacci kai ta cutar da mutane a sahu duk numfashin ka ɗoyin baki ke fitowa ka hana wa mutane cikakkiyar sujada saboda sun yi sujada kusa da kai ɗoyi suke ji me ya zafi gwanda raka a farko ta kubuce maka ka tsaya kai aswaki tsabkata wa masallaci kai gwanda ka zo ka samu ma a ƙarshe gwanda ka zo ka samu tahiyar ƙarshe ayin ka samu tahiyar ƙarshe ka samu sallah cikowa kawai za yi da dai a ce dole kana rububin sai ka zo ka samu raka a farko kuma ka taho ba kai aswaki ba da haka ya uwa mu kiyaye wannan manzo Allah ya duk wanda ya ci wani abin da yake da wari ko bai yi asuwaki ba bakinsa yana wari kar ya zo masallaci ya zaman sa a gida an ɗauke masa sallar jam'i domin in ka zo maimakon ka taho samun lada cutar da mutane za ka zo kai ta yi ba mutane kaɗai ba har mala'iku cutar cutarsa kake yi fa innal mala'ikata tata'azza bima yata'azza bihi banu adam dan mala'iku ma suna cutuwa da abin da 'yan adam suke cutuwa da shi da haka mu rinka aswaki to ballantana kuma ga iyalanka kai ta cutar da ita ba yadda ta iya domin zaman miji da mata in dai da gaske auren ake yi in dai da gaske soyayya za a yi dole akwai sumba akwai kiss akwai kubla ya za a ya za a yi kiss da kai kana warin baki kaga tanin maza da yawa suna cutar da mata ya ji ya shasha tabarsa kuma ya zo sai ta masa kiss ya cika ta da doyi ya je ya ci goransa bai wanke baki ba ya zo ya ce zai mata kiss dole ko sai a yi ta butuna zaman hakuri kawai take da shi zaman 'ya'ya amma wani duguja ne can kwata-kwata bai dace da ita ba ba ajinta bane ba ba tsafta hamata ba tsafta baki ba tsafta komai faso ya yaga mata zanin zanin gado da haka ya kamata mu kula da wannan mu kula da haƙƙin abokan zaman mu dan Allah haƙƙi na addini da haƙƙi na zamantakewa na mu'amala ubangiji subhanahu wata'ala mai tsarki ne yana son mai tsarki ubangiji mai tsafta ne yana son tsafta inna allaha jamilun yuhibbul jamal kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahu ahqqu an yutazayyana lahu Allah ya fi cancantar aiwa kwalliya to kaga wannan ta bangaren addini kenan haka kuma abokiyar zaman ka shi yasa sahabbai suka yi wa matansu kwalliya suka ce domin muna koya musu ne muna son mu ma su rinka mana kwalliya Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Abbas suka ce kuntu zayyana limra'ati kama uridu ko uhibbu an ta zayyana li in ne mata ta kwalliya kamar yadda nake so ita ma ta mun kwalliya in kana kula da aswaki to sai ka koya mata ita ma sai ta ranka yi wannan in ita ba ta yi kenan to amma idan gumu tai kai kai kana doyin hamata ita tana doyin hamata sai ka ji daki diya canja ga kuma zamanin zafi sankarau ka bige ta ta bige ka Allah ya sa mu gane da haka dai kazanta ba addini bace ba addini dan tsafta ne annabawa sun fi kowa tsafta matan annabawa sun fi kowa tsafta to da haka in dai tsoron Allah ne annabawa sun fi kowa amma ba su zauna dukun dukun ba kada wani ya zo ya nuna maka cewa wai tsoron Allah shine ka zauna dukun dukun wani kaza mu kaza mu sakar sakare haka sauna sauna kira mana sha wannan ba wani addini bane ba ba kuma tsoron Allah bane ba bal ma gidadanci ne ƙauyanci ne shi yasa waɗansu suke raina musulmi saboda rashin wayewar wasu daga cikin musulmi ta yadda suke mai da kansu da kansu baya amma ba abin addinin musulunci bai mana bayani ba na yadda za mu mori rayuwarmu kuma mu ce mu yi addinin mu daidai da haka manzo Allah ya ce aksartu alaikum fiswal na yawaita muku magana fa akan aswaki mazan ku da matan ku rawahul al-bukhari imam bukhari ya rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba ta dubu 1212 wa an shuraih ibn hani'in an karbo daga shuraih dan hani shine ibnu zaid alharifi harithi al-muzjihi abu hafiz ibnu hajar ya ce a cikin taqribut tahzib ko fi mutumin kufa ne sannan kuma amintacce ne al-mukhdaram yana daga cikin mutanen da suka yi zamani da annaba amma ba su taba ganin annaba ba shi ba sahabi bane ba kuma tabi'i bane sahabi shine wanda ya ga annabi ya imani da shi ya mutu akan haka tabi'i wanda ya imani da annabi amma bai gan shi ba ya ga sahabi ko zamani ma ba su hada ba shi ko mukhdaran wanda ya imani da annabi amma suka yi zamani amma ba su taba haduwa ba to shi wannan shuraihu dan hani yana daga cikin irin su irin su najashi sarkin habasha ya yi imani da annabi ya ji labarinsa amma ba su taba haduwa ba irin su Uwaisul Qarni yayi imani da Annabi ya ji labarin sa ba su taba haduwa ba manzo Allah har ya san da labarin sa Allah ya sanar da shi kuma ya dauki riga ya bayar yace Umar ka aje masa zai zo a lokacin ka in ya zo ka neme shi ka bashi kuma hakan ya faru tarihi ya tabbatar da haka da haka waɗannan su ake kira mukhdaram an kashe shuraihu dan hani tare da ibnu abubakar muhammad kenan a lokacin da aka yi yakin sajistana Allah madaukakin sarki ya kara musu yadda baki daya qala shuraihu yace qultu li aishata nace da nana aisha uwar muminai radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda bi ayyi shay'in kana yabda'u an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama idza dakala baita da wani annabi yake farawa in ya shigo gidansa ka san kowane mai gida da tsarinsa wani da ya shigo gida ya ga abinci a ajiye wannan shine abin da ya fi burge shi wani da ya shigo gida farkon abin da yake farawa ya shiga ban ɗaki ya kewaya ya rage nauyi ko kan ya ɗora wani wani ya je ya wanka ga dai kowa da irin wani kila yana ɗan kiwon talatalo sai ya kewaye talatalansa kan ya zo wajen uwar gida kowa da tsarinsa to shin annabi sallallahu alaihi wasallam shi me ya tsarinsa in ya shiga gidansa to kaga in muka ji wannan tsarin shi ya zama wajibi da ni da kai musa ya zama shine tsarin mu na farko kafin komai da haka aka tambaye na Aisha kaga kenan Aisha mace ce a bar misali ta san da me mijinta yake fara yanzu wata kandalar tana nan in ka ce mai gida in ya shigo me yake fara ba ta ba sani ba ko me yake fara ma oho shekarar su goma shekarar su ashirin amma ɗabi'ar mijinta ma ta sani ba saboda ba wannan ta sa a gaba wata sani wanda kuma sanin hakan yana da matukar amfani game ga ita a rayuwarta ko ba haka ba bahaushe ma yace ka san halin mutum dan ka ci maganin zama da shi amma baka san halin mutum ba ya za ku zauna sai dai ai ta zaman kai da kafa ko kai da kafa zaman kaddara dole ce kawai ta hada amma ba wai dan jin daɗin zaman ake ba to kuma rayuwa ba haka take ba ka fahimci halin mutum dan ka ci maganin zama da shi sahabbai suna da garanti akan halayen matansu garanti wata rana abdullahi dan mas'ud yawa wasu mata wa'azi suka ce kai kai ma matar ka ba ta haka yace je ki gida yanzu zaki tarar zainab kaza take yi anjima kuma kaza za ta wallahi ta je ta sallama ta shiga gidan kamar baƙuwa ta zauna duk abin da mijin ya lissafa haka mata gidan take yi da haka sahabbai suna sanin yaya matansu suke domin suna cika umarnin Allah ku anfusakum wa ahlikum nara da haka su suke barmaja suke programming yadda gidansu zai kasance lokaci kaza ai kaza lokaci kaza ai kaza lokaci kaza ai kaza kuma matan yan albarka masu biyayya duk abin da aka sa su yi za su yi matukar ba saban Allah bane subhanahu wataala da haka ka san halin matarka ta san halinka an gane ko da haka aka tambayi na Aisha idan mai gidanki ya shigo farko me yake fara yi a gida qalat sai ta ce bisiwak farkon abin da yake farawa shine aswaki me wannan yake nunawa muhimmancin aswaki me wannan yake nunawa irin kula da tsabtar baki da manzo Allah yake da ita makwara me wannan yake nunawa kula da haƙƙin iyali domin annabi sallallahu alaihi wasallam ka'ida in ya shigo gida matansa da ƴaƴansa za su zo su sumbance shi su yi masa sannu da zuwa ku kawo ko yana da kyau a ce da farko a yi me a tsabtace baki kai ma in kana so amarya ta rinka tarakka da kiss in ka dawo daga kasuwa ko aiki ka rinka asuwa kan ka shigo amma kar ta shigo tana doso ka ta ka to kaga ai ba zai yiwu ba yau in ta zo gobe ka ga ta dan juya kai rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba ta 1213 wa an abi musa al-ash'ari an karbo daga abi musa ashari abdullahi ibn qais al-ash'ari radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kala ya ce. ala nabi sallallahu alaihi na shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa tarafu siwaki ala lisanihi a lokacin gefen aswakin yana kan harshensa ma'ana abdullahi eh, abu musa abdullahi bin qais ya shiga wajen annabi ya tadda annabi yana aswaki to ka'ida idan mai aswaki zai yi magana ai zai ɗan dakata ko to da ka yace da annabi ya ganni sai ya dakata da aswakin amma kuma gefen aswakin yana kan harshensa sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka fitar da wannan hadisi wa hadha lafzu muslimin wannan lafazin na imam muslim ne a lafazin bukhari ta yi ataitun nabiyya je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa wajadtuhu yastannu sai na tadda shi yana aswaki bi siwakin da wani aswaki biyadihi a hannunsa ya ƙulu sautin aswakin yana cewa o ma'ana hatta ƙarar aswakin annabi sai da sahabbai suka rawaito mana ba kankat ba kenan kuma in ka ji ana aswaki aswakin yana kiki kiki ko o o alamar baki ya ne yawon da haka manzo Allah aswakin ba da wasa ake ba da gaske yake yi sallallahu alaihi wasallam yace waswaku fi fihi ta yatahawwa aswakin yana bakinsa kai ka ce ƙoƙarin ƙaƙaro amai yake yadda yake danna aswakin can cikin baki ya goggoge ya goggoge kan harshe ya dawo kan haƙori sallallahu alaihi wasallam Dr. Abdulkadir Irfan ya yace ailahu sautun ka sautul mutaqayyi abin nufi aswakin yana fitar da sauti kamar sautin mai kokarin kakaro amai ala sabilil mubalaga ma'ana yana nuna annabi yana kaiwa makura dai wajen yin aswaki da haka ya uwa mu dage mu rinka yin aswaki kuma kun san yana daga cikin falalar aswaki yana ƙara kaifin kwakwalwa wannan bincike ya tabbatar yana ƙara kaifin kwakwalwa musamman ga ɗaliban ilimi musamman ga masu karatu aswaki yana matuƙar taimakawa duk lokaci bayan lokaci kai aswaki kwakwalwarka za ta rinka zamawa fresh saboda akwai alaƙa tsakanin miyan baki da kwakwalwar ɗan adam matuƙar miyan ɗin yana zamowa tsabtatacce to kwakwalwa tana tsarkaka tana tsabtata tana zama daɗa washewa to amma idan za mu yi aswaki mu rinka yin aswaki na zamani na wayewa kada mutum ya je ya karyo reshe guda ka gan shi da aswaki shi da aswakin tsawon su ya kusa ɗaya ai dole a ce maka ɗan ƙauye a dan daidai wanda zaka iya soka shi aljihunka ga asuwaki nan masu kyau suna zuwa daga kasashen saudiya na bishiyar arak bishiyar da annabi ya fi yin asuwaki da ita saboda tana da fa'ida zaka ga an yi shi an ɗanyi fakijin ɗansa an yi filin ɗansa a cikin abin nan leda wani da ruwan sama luwai-luwai to da ka irin waɗannan asuwakin amma ba ci aka yi laifi ne baka yi da brush da makilan daidai ne ka yi da brush da makilan amma so samu ne wata ranka yi da wancan wata ranka yi da wannan dan dai kada a manta sunnar itace din kuma musamman shi arak din yana da fa'ida kwarai da gaske wanda malamai sun yi bincike mai zurfi a kansa me yasa annabi ya fi yin aswaki da shi kuma musamman danyensa ba busheshensa ba saboda yana da fa'idoji kwarai da gaske fa'ida ta fuskar lafiya sannan kuma ga koyi da manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi mai lamba ta 1214 wa an Aisha radiyallahu anha an karɓo daga nana Aisha uwar mu'mina Allah ya ƙara mata yadda annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qal hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce as-siwaku mathaharatun lil fam aswaki tsarkakewa ne ga baki ma'ana tsarkin baki shine aswaki mardatun lirabb kuma abin da ke jawo ubangiji ya yadda da bawa ne ma'ana wannan yana daga cikin amfanin aswaki yana tsarkake bakinka sannan yana sa Allah ya yarda da kai domin ubangiji yana son mai tsafta yana son tsafta yana son ado yana son kwalliya lokacin da zaka bauta wa Allah ka bauta masa cikin tsafta da tsarki sai ya ƙara sanka an gane ko shi yasa magabata duk lokacin da za su yi wani abu na ibada sai sun yi kwalliya sun yi wanka sun fesa turare in sallah za su yi su yi wanka su yi tsafta su fesa turare su sa mafi kyawun kaya in karatun qur'ani ne ma haka su yi aswaki su wanke baki domin wannan yana nuna suna girmama sha'airul lahi shi kuma duk wanda yake girmama abin da Allah ya girmama to shi ma Allah sai ya girmama shi ubangiji ya ce zalika wa man yu'azzim sha'airul lahi fa innaha min taqwal qulub haka al'amarin yake duk mai girmama abubuwan da Allah ya girmama wannan yana nuna alamar tsoron Allah a zuci to kuma matukar zuciya akwai tsoron Allah Allah yana son mutum domin Allah yana son masu tsoronsa Allah yana girmama masu tsoronsa inna akramakum indallahi atqakum inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin an gane ko da haka manzo Allah yace shi aswaki tsarkin baki ne sannan kuma neman yardar ubangiji ne rawahu an-nasa'i imamu an-nasa'i ya fitar da wannan hadisi wa ibn khuzaimah da kuma ibn khuzaima fi sahihi a cikin sahihi ibn khuzaima bi asani da sahiha da sanaddai waɗanda suke sahiha ingatattu ma'ana dai hadisi ne ingantacce hadisi mai lamba ta 1215 wa an abi hurairah radiyallahu an an karbo daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qal daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace al fitratu khamsun asalin addini guda abubuwa ne guda biyar abin nufi abubuwan da addini ya yi umarni da a kula da su abubuwa ne guda biyar ko kuma au khamsun min alfitra ko caye a'a abubuwa biyar min alfitra suna daga cikin abin da addini ya horo da ayi su kuma a kula da su Dr. Abdulkadir Irfan yake waƙila an ce almuradu bil fitra huna as-sunnah abinda ake nufi da kalmar fitra anan shine sunna wa annaha min sunanil anbiya salawatullahi wa salamuhu alaihim kuma waɗannan abubuwa guda biyar da zamu ambata sunnonin annabawa ne baki ɗaya amincin Allah ya ƙara tabbata gare su ba wai annabi ɗaya ba kaɗai yayi duk annabawa suna waɗannan abubuwan guda biyar da za mu faɗa to kuma in dai annabawa suna yi ya nuna kenan abu ne mai matuƙar muhimmanci ya nuna kenan abu ne wanda ya zama wajibi mai koyi da su a cikinsa domin abin da ba annabi ɗaya ba yayi duk annabawa suke ya nuna abin nan ba ƙanƙanin abu bane ba ba ƙaramin abu bane ba to kuma su koyi da annabawa wajibi ne wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi iznillah ba wani annabi da aka aiko face Allah yayi umarni da ai masa da'a ai koyi da shi shi yasa Allah ya ce kad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim an gane ko kuma yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira waɗannan abubuwa ne waɗannan guda biyar na farko alkhitan kaciya kaciya sunna ce ta annabawa annabawa sun yi kaciya annabawa masu kaciya ne an gane ko a wani kaulin an ce daga kan annabi ibrahim a wani kaulin an ce a'a ibrahim an ce yayi kaciya da girmansa saboda mahimmancinta ibn hajar a cikin fathul bari yace ce an yi maganganu guda biyu kan lokacin da annabi ibrahim ya yi kaciya shin yana ɗan shekara ɗari ko ɗari da ashirin allah ya sa shi wa kansa da kansa kaciya da gatari saboda mahimmancinta shi yasa wasu malamai suka ce idan mutum ya musulunta a yau garjejen kato ba ma guje ba ya kaciya za a yi masa kaciya kallon al'aurarsa a nan dan a yi masa kaciya ya zama larura min babi darura wa darura tubihul mahzura domin har yanzu akwai manya manyan mutanen da ba su da kaciya sakamakon maguza ne su ba su shiga musuluncin ba ma da ana yi musu in ya zama ba za su iya yi da kansu ba amma malamai suka ce in za su iya yi wa kansu da kansu kamar yadda Ibrahim ya yi wa kansa da kansa sai a bar mutum ya je ya yi domin ita kaciyar tana da matukar mahimmanci na daga cikin mahimmancinta ta taimaka wa ɗa namiji wajen tsarkaka domin in aka kwashe wannan fatar aka reɗe aka yanke to fitsari zai rinka fita daga jikinka baki ɗaya amma in ba haka ba in dai da wannan fatar ta loɓa to fitsari ba zai rinka fita ga baki ɗaya ba kuma za ta rinka aje maka datti ita kaciya ba ta hana namiji ya sadu da mace ba ta hana namiji ya wa mace ciki duk haka tana iya faruwa ko da kaciya ko babu kaciya amma dai amfanin kaciya tana ƙara tsabtar al'aurar ɗa namiji matukar al'aurar ɗa namiji tana samun tsabta to lafiyarsa ta mazantaka za ta tabbata sannan kuma tsarki zai tabbata gare shi wajen yin ibada amma in ba haka ba dole sai ka rinka tafiya da danshin fitsari kullum a tare da kai to da ka yin kaciya abu ne wanda yake da matukar muhimmanci annabawa sun yi abu na biyu al-istihdad al-istihdad aske gashin gaba ga ɗa namiji da kuma ya mace kowanne an umarce shi da ya haka Hata ita kanta kaciyar mata ma ane musu tasu maza ma ane musu tasu sai dai akwai bambanci tsakanin alfalun kaciya ga ɗa namiji da alfalun kaciya ga ya mace amfanin kaciya ga ɗa namiji abin da muka ambata taimaka masa wajen tsarkaka taimaka masa wajen lafiya amfanin kaciya wajen ya mace shine sassaita sha'awarta domin abin da ake yankewa ga 'ya'ya mata wajen yin kaciya wata fata ce wacce in ba a yanke ta ba ɗin suna girma tana ƙara girma to sai ta zama cewa ta girma girman da har ta fito waje daga farjinsu to ita kuma wannan fata duk yadda aka taɓa wa mace ita to sha'awarta za ta motsa idan ya zama cewa ba a yanke ta ba ta yadda murfin al'aurarta ta gaba zai rinka rufe ta to ko da a ce tufafi ta sa wando ko makamancin haka duk yadda ya motsa ya taba wajen to sha'awar ta za ta motsa wanda kuma wannan zai haifar mata da rashin kamewa zai haifar mata da rashin addini to sannan wajen kaciyar 'ya'ya mata ba a so a zurfafa wajen yankan fata domin kuma in aka yanke ta da yawa ba a kware ba wajen yankan kuma yana tafiyar da sha'awar su baki daya in ya zama an yanke ta gaba ɗaya mace ba ta da ita to zai zama kuma ba ta da sha'awa kwata-kwata ko kuma sha'awarta tana da wahalar motsawa an gane ko to da haka dai game da kaciya kenan manzo Allah ya tarar da ana yi wa mata kaciya a Madina kuma bai hana ba sannan kuma malamai suka ce kamar yadda hadisai suka nuna kaciya tana ƙara wa mace kima a wajen mijinta domin matar da aka yi wa kaciya da matar da ba a yi wa kaciya ba darajar su da kimar su a wajen ƴaƴan maza ba ɗaya bace ba shi yasa ma wasu daga cikin malaman fiqh suka ce in ta tabbata wance an mata kaciya wance ba a mata kaciya ba in an zo sadaki a raba su wacce aka yi wa kaciya sadakin ta sai yafi kima yafi daraja domin kaciyar tana kara musu ni'ima ga 'ya'ya maza ma'ana ga mazajen su na aure to da haka dai akwai kaciya ga 'ya'ya mata akwai kuma kaciya ga 'ya'ya maza wal istihdad sannan kuma aske gashin gaba namiji da mace kowannen su an shar'anta masa yin haka wa taqlimul azfari da kuma yanke akaifa ko farce ko kumba shi ma wannan yana daga cikin sunnar annabawa wa natful ibti da tsige gashin hamata asali gashin hamata shine a tuge shi a fincike shi to amma halitta halitta ne wani ba zai iya ba wani gashin hamatarsa fatarsa tana da tauri da haka duk yadda zai ja ba zai fita ba duk da malamai suka ce koya ake yi domin kana yi yana sauƙaƙa kana yi yana sauƙaƙa a yau in ka tsinke ɗaya ka ji zafi kai jinya ka warke gobe za ka tsinki biyu jibi za ka tsinki uku suka ce da haka sai ka iya domin asali haka aka fi so dan zuwan wuƙa hamatan mutum ba lafiya ba ce ko ba haka ba ba ganin ko 'yan tauri suna wasa suna gwada da hamata amma malamai suka ce idan ba zai yiwu ba to ba laifi a yi amfani da irin shebin foda ko makamanci haka mutanen da sukan sa abin nan annura farar ƙasa farar ƙasa in suka shafa ta a wajen ta ɗan ɗan wani lokaci sai a sabule fatar gashin hamata sai kaga ana murje shi yana fita kamar yanzu ka ce shobin foda ko toka toka ma ana amfani da ita an sa cikin sauki sai kaga ya fita amma dai duk idan zai bata lokaci ba za a iya ba al'umuru bi maqasidiha abin da shari'a take so dai kawai a kautar da gashi daga wajen domin shi ma yana taimakawa tsafta matukar ka bar hamatarka da gashi matukar ka bar gabanka da gashi to ba za ka taɓa tsarkaka ba gashin yana hana tsafta kuma wajajen suna da matukar buƙatar tsafta domin maɓoyar annakiya ce maɓoyar dauɗa ce hamata tana ɓoye dauɗa matukar za a batta da gashi to kuma dauɗa kan dauɗa ga gumi ga gashi duk yadda zaka dirza sabulu kawai gashin zaka wanka amma dauda tana nan karkashin fatar to haka nan kuma gaba wa qassu sharibi da kuma datse gashin baki shi ma yana daga cikin sunnar annabawa gashin baki ba cire shi ake duka ba a aske da reza a datse shi ake an gane ko shi yasa a wani kauli an ce wata rana wani mutum ya zo gaban Imam mali ya je yayi eh, eh, aski ya cire gashin baki duka Imam mali ya ce a kawo bulala a kawo bulala ya ce ku zane shi aka zane shi aka ce me yasa ya ce ya saba wa hadisi da tsagashin baki aka ce ai ba ta yi aske ba duka da hadisai ta suke qasu shari qasu shari ba sa cewa halqu shari an gane ko muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka fitar da wannan mun yi bayani akan aswaki ga kuma khisalul fitra abubuwa guda biyar wanda addinin musulunci ya yi horo da ayisu wanda suna daga cikin doran sunna ba sunnar annabi shi kaɗai ba bal sunnar annaba baki ɗaya dukansu da suka gabace shi an gane ko alkitan na ɗaya al-istihdadu na biyu taqlimul azafiri azfari na biyu natul ibti na uku kai wannan na hudu kasu sharib na biyar to idan muka duba zamu ga hudu maza ke yi ɗaya kuma biyar din maza ke yi duka amma mata sai dai su yi na hudu domin datse gashin baki maza ya shafa mace ba ta da gashin baki ko amma akan iya samu wani lokaci kamar gemu ne wani lokaci akan samu mace da gemu amma dai wannan ba shine asali ba shi yasa ba za ka gina hukunci a kansa ba shi yasa malamai suka ce idan mace tana da gemu ita halal ne ta aske nata saboda ita ba asalin halittar ta bace ba amma Allah yana gwada ikon sa ne a lokacin da ya so ko a satin nan na ga mace mai gashin baki sai ta je ta aske ita kayanta a ƙasa wasu sai a ce mayya ce ko ba wani mayya ita sai kanta halitta ce halitta ce akwai wata mata da nake yawan ganin hotonta a facebook yar india ko yar pakistan gemunta ma ba kowane ustazu ke da gemu irinsa ba saboda yawa kuma ta ƙi ta aske kayanta da yawa ba sa so su aske wai saboda shi ɗabi'ar gashi in ka cire shi ƙaruwa yake in ka cire ƙaruwa yake to amma dai malaman musulunci suka ce irin wannan ba laifi bane dan sun cire saboda su ba asalin halittar su bane ba amma Allah ne ya gwada ikon sa yayi su da haka to kuma ba su da laifi dan sun bashi. shi kuma cire shi ba zai zama khalqin lahi ba a saboda su asalin halittar da Allah ya yi mata a kanta babu batun gemu babu batun gashin baki an gane ko to da ka kasu sharib ya shafi maza kadai amma sauran hudun baki daya ya shafi maza ya shafi mata muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka fitar da wani hadisi imam an-nawawi Allah ji kansa da rama yace al-istihdadu abinda ake nufi da al-istihdadu halqul anati aske gashin gaba wa huwa halqu ash haulal farji shine aske gashin da ke kewaye da farji na namiji ko mace domin al'auran namiji ana kiranta farj al'auran mace ana kiranta da suna farj domin asalin abin da kalmar farj take nufi shine kafa an gane ko kafa to kuwa al'auran namiji tana da kafa al'auran mace tana da kafa akan ce da su farj iskanin ra farj amma idan kai wa raɗin fata ka ce faraj faraj ya zama mai buɗewa waje allana min kulli diƙin min kulli hammin farajan wa min kulli diƙin makhraja faraj shine yayewa ana cikin damuwa Allah ya yaye to wannan shine faraj bi fathi ra amma farj bi iskani ra to wannan kuma shine al'auran namiji ko mace amma zakar al'auran namiji kadai ba a gaya wa al'auran mata zakar حديثي ميلمبا تدبو آد قريبيو دقوم شاشدا وعن عائشة رضي الله عنها قالت دقنا نائشة ورمو من الله كارمته يداتتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم ياتي عشر من الفطرة أبو قدا قوم سنة دق سنة سنر سادة سنر أنباوا كافنسا قص الشارب داقي قاشم باكي wa ifa'ul lihiya da cika gemu والسواك da yin aswaki الماء alma da shakar ruwa a wannan ya nuna duk annabawa sun yi mai alwala to da haka kuma duk a cikin alwalarsu akwai shakar hanci bayan kuskuren baki ko haɗe da kuskuren baki domin aya a ƙur'anance ba ta faɗi shakar hanci ba amma duk annabawa a sunna su akwai mai shakar hanci kuskuren baki da shakarwa. aya ta alwala a qur'ani a cikinta akwai shakarwa babu amma kuma ana yi ta ina ya samo asali aikin annabawa annabawa kuma su ke fassara wa mutanensu ma'anar wahayin da Allah ya yi musu cikin littattafansu wa nazzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim da ayyukan annabawa su ke fayyace ma'anonin wahayin da Allah ya yi musu ko da wahayin bai faɗa ba aikinsa in ya nuna to sai a ɗauka shi ma yana daga cikin wahayin yana daga cikin ma'anar wahayin qur'ani bai ce ba wastan shi kulma a wajen alwala a a caye kawai fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn babu wata madmadu wastan shaqu wastan saru amma sunnar annabi ta koya haka to ma ba shi kadai ba har duk annabawan da suka gabace shi wastin shaqul ma'i da shaqar ruwa wa qassul azafiri ko azfari da kuma yanke faratu duk annaba suna yi wa ghaslul baramiji da kuma wanke baramij matattarar dauda wasu malamai suka ce baramij shine gaban alwala lunguna lunguna tsakanin yan yatsun hannu da yan yatsun kafa wa ibqi da tsige gashin hamata ko kaudashi wa halqul ana da aske gashin gaba wantiqasul ma'i da kuma kama ruwa an gane ko to anan wannan hadisi an ce goma can kuma an ce me biyar kaga babu cin karo wanda ba ambata ba a can sai ka ɗauke su daga nan sai ka haɗa sai malamai suka ce wannan ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara faɗa biyar daga baya kuma Allah ya ƙara masa biyar sai ya ƙara an gane ko da haka da wannan ka haɗa tsakanin hadisan guda biyu qala rawi mai ruwaya yace wa Aisha Allah ya kara mata yadda da haka nana Aisha take cewa wa nasitu ashirata na manta na goma illa an takuna al-madmada sai dai tayi kuskuren baki ake nufi qala waki'u waki'u yace wa huwa ahadu riwatihi wanda shine ɗaya daga cikin marwayatan hadisan yace intiqasul ma ya'ni al-istinja abinda ake nufi da intiqasul ma'i na ƙarshen shine al-istinja'u tsarkin ruwa abinda na fassara mana shi da kama ruwa mana annabawan da suka gabata suna yin me tsarki da ruwa a yayin ba haya ko a yayin bawali tsarki da ruwa da haka wannan sunna ce ta annabawa baki ɗayan su to kaga a cikin wannan guda goma guda tara aka ambata amma na goma mai ruwaye ya ce ya manta ba na na aisha ba ce ba ɗaya daga cikin marwaita ne daga nana aisha ɗin ya ce na manta cikon na goman amma ina tsammanin dai shine almadmadatu kuskuren baki to tunda an ambaci shakarwa kaga shi ko shakarwa daman da me yake tafiya da kuskuren baki ta yi ɗin shi ɗin ne imamun nawawi ya ce albaramiju bilba'il muwahada wal jim baramij da aka ce a cikin hadisi wa ghaslul baramij da wanke baramij yace baramij din bil ba'il muwahhada da ba mai digo daya wal jim ga kuma jimun wahiya shine uqadul asabi'i na dana yan yatsun hannu fatan nan da ta dan tattara tattara wajen alwala a rinka binta ana wawwanke ta ana mammotsa ta dan ruwa ya shiga ko ina da ina wa ifa'ul lihiya imam nawawi yace kuma abinda ake nufi da ifa'ul lihiya cika gemu ya yace ma'anahu ma'anarsa la ƙasu min ha an ba a rage komai daga gemu a banin maganar imamun Nawawi ce shin mai gemu ba zai gyaran fuska ba ba zai rage ba wani zaka ga gemun sa yana da tsawo in baya rage shi zai iya kai masa cibiya amma malamai suka ce duk gemun da ya wuce kamu ɗaya ya zama na bid'a duk gemun da ya sauko kirji ma ya zama na bid'a domin sahabbai da annabi kansa gemun su baya wuce ne kamu ɗaya qabda abu huraira da Abdullahi dan Umar duk su suka rawaito hadisin aufun liha aufun liha ku cika gemu ku cika gemu amma an samu suna gyaran fuska kuma suna datsa duk abin da ya karu daga kamu ɗaya na gemun su Imam Nawawi ya ambaci wannan Imam Suyuti ya ambaci wannan a cikin Tanwirul hawali sharhi Muwatta Malik karkashin hadisan da suka zo na cika gemu Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya ji kansa da rahama yana da wani kaset taken kaset din sunansa alhilya fi ma qila fil lihiya kwalliya game da abin da hadisai suka faɗa na gemu to duk waɗannan matsalolin da suke da alaƙa da gemu an yi wa shekul albani tambaya akan su kuma ya amsa daga ciki akwai wannan ya ce ƙwarai ko shakka babu ya tabbata za a iya gyaran fuska kuma za a datsa gemu in ya wuce tsawon kamu ɗaya ya ce domin sahabban da suka rawaito hadisan cika gemu an samu suna haka kuma ka'ida ta malamai sun ce arrawi adra bima rawa marawaitin hadisi ya fi kowa sanin ma'anar abin da ya rawaito to da haka in aka ga sahabi ya rawaito hadisi kuma ga aikinsa to aikin yana fassara me hadisin kamar yadda na sha buga mana misali da hadisin iza ammana al-imamu fa aminu in liman yace amin ku ce amin wasu sai suka ɗauka cewa sai liman ya faɗa amin sannan su ma su faɗa wasu kuma sai suka ɗauka cewa liman ba zai ce amin ba kai ma kai kaɗai ne zaka ce amin wanda wannan kuskure ne a fili to amma shi abu huraira da ya rawaito hadisin sai aka ga haɗa baki yake da liman in liman zai ce amin shi ma sai ya sa bakinsa sai su faɗa tare kaga kenan hadisin fassararsa shi ne aikin marwaicin shi abu huraira ba jiran limamin ka zaka sai ya ce amin ba sauran ayyukan sallah dukansu sai ka jira liman yayi kake yi amma banda amin tare ake yi domin annabi ya ce inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbir in yayi kabbara ku kabbara kar ku kabbara sai yayi fa idza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka in yayi ruku'u ku ruku'u kada ku ruku'u sai yayi wa idza rafa'a farfa'u wa la tarfa'u hatta yarfa ila akhir al-hadith amma idza ammana al-imamu fa aminu ana nufin ku yi tare da shi me ya nuna mana haka aikin marawaicin hadisin da ka'idar malaman hadisi da suke cewa arrawi adra ma rawa to da ka anan Abu Huraira da Abdullahi dan Umar su suka rawaito hadisan cika jemu, cika jemu, cika jemu, aikin su kuma ya nuna akan yi gyaran fuska kuma akan datsa gemu in ya wuce kamu daya an fahimci wannan da haka babu cin karo da abin da hadisai suka rawaito da kuma aikin sahabbai aikin sahabban shi yake fassara mana hadisan domin mun sani cewa sahabban annabi sun fi kowa fahimtar annabi sannan kuma sun fi kowa kishin su ga sun yi koyi da shi da shaidar Allah subhanahu wataala ubangiji yace falladina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun wanda suka yi imanin nan da shi suka goyi da bayansa suka karfafe shi suka taimaka mai wajen isar da manzanci waɗannan su ne yan aljanna ma'anar sahabbai ula'ikan lazina hada Allahu fa bihudahu muqtadi waɗannan su Allah ya shirya da shiryar su za ka yi koyi a bisa ga ɗayan tafsiran malamai ga wannan aya cikin suratul ma'ida suka ce ula'ikal ladzina hadallahu ana nufin sahabban annabi domin Allah ya musu shaida da shiriya وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون سأل الله أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون الله يمس شهادة تقوى واعلموا أن فيكم رسول رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لأنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان تصحبك وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والإسيان سيتي أولئك هم الراشدون kaga wannan shaida ce ta yankan shakku da Allah ya wa da haka duk abin da kake takama a yau na addini sun fika in son ka bi Allah ne sun fika son ka bi Allah in son kai koyi da manzo Allah ne sun fika son haka da haka aikin su shi yake fassara mana hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa malamai sukan ce alkitabu wa sunna ala fahmi salafil umma wannan shine addini kai riko da littafin Allah da sunnar manzon Allah amma bisa ga fahimtar sahabban annabi domin in aya ce kowa sai ya dauka ya mata fassarar garin su sai wani ya aya fassarar Kano wani ya aya fasarar zaria wani ya mata fassarar maiduguri wani kowa ya fasarar garinsu to kuma ba haka ake nufi ba aya ta ɗauki fassarar annabi da sahabbansa domin su ayar Allah ya saukar wa a karan farko kuma annabi ya koya musu su kuma suka bi kenan ya nuna kuma Allah ya musu shaida kenan ya nuna abin da suka yi shine abin da Allah yake nufi Allah ji kan malar kalarawi yace yace annabi bai zo Kano ba da an samu aya kanawiyatu bai je Dalaba da an samu dalawiyatu annabi iya maka da madina ya je da aka makiya tun ce da madaniyatu ko kana so ko baka so Allah ya samu gani da aka imam nawawi wannan fahimtar ce Allah ya ji kansa da rahama ce ma'anahu abinda ake nufi da cika gemu la kasu min hashay kar a rage komai a ciki wannan kuma ya saba da aikin sahabbai kamar yadda na gaya mana domin malamai suka ce kololuwar gemu shine sunnar annabi tare kuma da me kwalliya ga 'ya'ya maza to akwai mutumin da in dai ba zai gyaran fuska ba gemunsa dodo zai mai da shi ba zai yi kyau ba to kuma ga ka'ida ga miya inna allaha jamilun yuhibbul jamal Allah mai kyau ne mai ado ne yana son kyau da ado yana son kwalliya yana son tsafta to kuma wannan shine manufa din Allah ya sa mu gane ana nuna mun lokaci ya ga hadisi ɗaya da ya rage bar makaranta karanta shi a guje hadisi mai lamba ta 1217 wa an ibn umar radiyallahu anhuma daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda kun ji Abdullahi dan Umar din ko Kale yace afu shawa afu shawarib ku datse gashin baki wa aful liha ku cika gemanya muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito da aka gemu ana so mutum ya tabbatar da shi a matsayin sa na namiji an gane ko gashin baki ka datse ka rage shi wannan yana daga cikin kamala yana daga cikin tsafta yana daga cikin koyi da annabawa alaihi musallatu wassalam ba daidai bane namiji ya rinka aske gemu kwalkwal wannan kuskure ne kwarai da gaske sabawa annabi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku sabawa yahudi da nasara yahudawa ba sa aje gashin baki gaba ɗaya suke cire shi amma sai su tare gemu him nasara kuma ba sa aje gemu gaba ɗaya suke kwashe shi sai su bar gashin baki him kamar ludayin shamfura to sai aka ce mu saba musu kada mu cika gashin baki mu datse kar mu cire duka domin mun cire duka mun yi koyi da yahudawa kada mu aske gemu duka mu bashi domin in mun aske duka kuma mun yi koyi da nasara Allah ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ba mu ikon nisanta ta salamu alaikum wa rahmatullah baya yake cewa bayan yi addu'a ta fatan alkhairi ya ce malam Allah ya ji kan iyayenka da rahama Allah ya ji kan iyayenmu baki ɗaya ya ce malam shi aswaki ko da ya yi ɗan guntu ba komai saboda wasu suna cewa sai ɗani ɗaya Allah ya kai malam gida lafiya abinda ake so asuwaki ya zama gwargwadon yadda zai biya bukata gwargwadon yadda zai biya bukata idan ya cika guntu ba dole bane ya biya bukata an gane ko amma kuma idan ya cika tsawo to kuma yana nuna min kamar akwai wani wargi da wasa shi ma nan kuma ba bukatar ake zai biya ba wasa ne kawai ya tambaya ta gaba yace assalamu alaikum dan Allah malam ya halatta idan liman yana sallah a dinga bin shi karatu bai halatta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba yin sallah aka samu wani daga cikin sahabbai yana bin sa karatu da aka idar ya juyo ya ce mali unaza'u bil qur'an me yasa naji wani yana ja'in ja da ni da qur'ani ina karantawa yana karantawa to tun daga nan sai annabi ya hana su yace idan limamin ku yana karatu to ku saurara ku kasa kunne ku ji domin karatun liman shine karatun mamu amma idan liman ba karatu yake a fili ba to kowa yana iya yin nasa a zuci amma da zarar liman yayi kabbara ya tafi ruku to dole ka datse naka karatun ka bi shi ko tahiya ce a ƙarshen sallah liman ya idar da ta sai sallama sai ka hakura inda ka tsaya kai ma ka bi shi don wannan shine ka'idar innama ju'ila al-imamu li yutamma bihi fala taktalifu alayhi an sa liman ne dan aiko da shi kada ku saba masa to matukar ku zai yi abu kai ka ki to ka saba masa an gane ko da haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa idza qara'a fa amsitu idan liman yana karatu to ku ja bakin ku ku shiru kada a rinka bin liman karatu takarda ta karshe ce assalamu alaikum wa rahmatullah tambaya ta ita ce malam wanda ya karanta qul huwallahu falaki da nasi uku uku bayan sallar asuba da magriba to malam idan ya zo zikirin safiya da maraice ba zai karanta su ba ko kuma kowanne zaman kansu suke yi idan mutum ya karanta Wallahu da falaki da nasu kafa uku uku da asuba ko bayan sallar asuba waɗannan sun isan masa in zai zikirin safe ba zai sake maimaita Wallahu da falaki da nasu ba hakanan ma da maraice bayan la'asar ko bayan magriba ko bayan isha idan za ka yi zikirin yamma in ka karanta kulhuwallahunka da falaki da ka kafa uku uku ba sai ka maimaita su a zikirin yamma ba idan kuma baka karanta su ba to kana iya haɗe su da zikirin yamma ka yi su bai ɗaya da haka dai sau ɗai ɗaiɗai ake yin su ƙafa uku uku ko a tare da zikirin safiya ko bayan zikirin safiya ko kafin zikirin safiya a bayan sallar magriba ko a bayan sallar asuba ko bayan sallar la'asar ko bayan sallar isha duk malamai sun ce a yamma a iya yi nan ma'ana ne yamma ko kai bayan sallar la'asar ko bayan sallar magriba ko bayan sallar isha shi zikirin yamman haka ran qul huwallahu kafa uku talaki kafa uku nasu ma kafa uku amma na safe bayan sallar asuba kadai ake yi falaki da nasu kafa uku qul huwal eh, da kuma qul huwallahu kafa uku ko ka haɗe da zikirin safe ko kuma bayan su kuma ka zo kai zikirin safe kuma ba sai ka maimaita su ba Allah madaukakin sarki ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik